Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A yayin da yanzu haka aka samu nasara sulhuntawa tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Gida Gida da kuma shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ta kai ga a yanzu haka Malam Aminu Ibrahim Dorawa ya koma bakin aikinsa a maimakon ajiye aiki da ya a baya. A yanzu haka, insha Allah, insha Allah, a yanzu haka za mu kawo muku yacca shahararren malamin addinin musuluncin nan wato a Sheikh abul fatai sani attijani ya fito ya bawa shugaban hukumar hizba ta jihar kano malam aminu ibrahim dorawa wasu shawarwari game da yadda ya kamata ya zage dantse wajen tafiyar da harkokin hukumar Hizba don a gudu tare a tsira tare. Ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don jin cikakken shawarwarin da Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani ya bayar. A yi sauraro da kallo lafiya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, insha Allah tabaraka ta'ala a gurguje kamar yadda kuka ga title na wannan bidiyo cewon <clears throat> wasu shawarwari ne guda biyar zuwa ga shugaban hizba da kuma ita kanta hizba ta jihar kano wato malam aminu daurawa muna roƙon Allah ta tabaraka ta'ala ya wafakar da su da kuma sauran dukkan musulmai gaba ɗaya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kamar yadda kuka ga na rubuta wannan shawarwarin abin da ya jawo zan ba da su shine wato jawabin malamin da na ji jiya a bbc to alhamdulillahi kowa ya san turka da take ta faruwa a kano da yadda ƙasa musamman arewacin najeriya ta ɗauɗimi dangane da abubuwan da ake ta cece ce a kai a malami daurawa ya yi laifi ko bai yi laifi ba gwamnan kano <clears throat> mai girma abba Kabiru yusuf ya yi laifi ko bai yi laifi ba to ala'ayi halin mu mawkifin ma'arufi ne kowa ya sani tunda mun yi magana ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewan muna tare da gwamnan kano akan abin da ya faɗa ba ma ganin laifinsa kuma abin da ya kira ne a yi gyara kuma abin da ya yi daidai kuma wannan shi ne maukifinmu kuma a lokaci a again muna ganin kuskure na shi mala aminu daurawa na cewa misali an ajiye aiki da sauransu wanda bai kamata dama a ce an ajiye wannan aiki ba to alhamdulillahi kiraye-kirayen da muka yi ta yi ga wanda suke ganin abin bai musu daɗi ba gashi kiraye-kirayen ya yi amfani shi mala aminu daurawa alhamdulillahi ya ji saƙonƙuna da aka yi ta faɗa na cewa bai kamata ya ajiye aikin ba kuma bai ajiye ɗin ba ya haƙura ya koma kan aikinsu to kun ga wannan kira ya yi amfani alhamdulillah bai ajiye aikinsa ba ya koma bakin aikinsa kun ga wannan kira ya yi amfani alhamdulillah wannan shi muka fi so shi muke neman kuma Allah ya datar a kai wannan bangare na ɗaya kenan bangare na biyu muna masa godiya akan wato da ya ji shawarwari da kiraye-kiraye da muka yi da wasu mu wanda ya koma bakin aiki bangare na biyu muna daɗa gode wa shi gwamnan kano wanda ya yi ƙoƙari matuka ta yadda ya nuna cewa har yanzu yana ganin ƙiman malamai yana ganin darajansu yana ganin mutuncinsu da bai fito ya yi wasu maganganu ba duk da ko da an mai laifi bai yi wani abu ba ya ce lallai su zo a ci gaba da aiki ba wani abu shi a wajensa tunda ba a kawo mai takarda ba kawai yana daukan ma bai sauka ba to kaga wannan inda akwai wani abu gwamnan kano yana nuna ya san kiman malamai da mutuncinsu da darajansu wato mai girma abba kabiru yusuf allah ya saka masa da alkhairi akan haka to sannan bangare na uku abin nake so kafin na shiga shawarwari guda biyar shine kun ga da yake ita gaskiya ɗaya ce ba ta canzawa duk yadda ka nemi kamar gwada da ka juya ta kamata ba za ta taba canzawa ba ko za ka bata ta abinda muka faɗa ɗin na cewan abin da gwamnan kano ya faɗa na cewan akwai kusakurai a cikin aikin 'yan hizba to jiya shi ma malami ne daurawan ya tabbatar kalas sai yaya kuma yanzu kun gani ko da bakinsa ya tabbatar malamin daurawan har yake magana a bbc ya ce ai kaman sojoji ma ana samun kuskure a aikinsu kwanan nan ba sun yi kuskure sun kashe mutane a tudun maulidi ba a jos kenan a kaduna afuwan yadda aka je aka kai wa mutane hari kaga wannan kuskure ne ya ce to mu ma mutanen mu ana iya samun waɗannan kusakuran kuma za mu yi gyara gwamna kuma ya ce zai taimake mu zai ba mu kayan aiki zalika ma kunna na bugi kaga abin da dai ake ta ce ce ku ce a kansa din da yake kila shi malamin daurawa ya nufi Allah gashi ya fito ya tabbatar ma'ana dai maganan gwamnan ba kuskure bane abin da gwamna ya faɗa daidai ne ya kamata ina ganin bai shige sakan ɗaya ba mutane su ji me ya faɗa domin mutane su ji abin da yake a matattarar badala bace akwai shawarwari da a baya gwamna ya bayar na yadda ita hukumar hisba ke aiwatar da kame a aikin da take dama ai ta san aiki abin da ake so dama a ci gaba da inganta shi kuma insha Allah yanzu za mu ɗauki matakai guda hudu domin a ƙara inganta aikin training din su kansu ma'aikatan dukkan sauran jami'ai da ma'aikatu za ka ana samun irin wannan kurakuran kwanan nan sojoji suka yi kuskure suka jefa bam suka kone jama'a gaba daya sannan za mu kokari mu kafa makaranta mai suna hisba training school wanda za a dinga yin diploma da nce har da digiri ma akan aikin hisba sannan kuma za mu kara inganta aikin da ta bangaren ilimi ta bangaren kwarewa da za mu legal department za mu ict department wanda za su dinga taimakawa wajen bibiyar abubuwan da suke faruwa da kuma ba da shawarwari sannan kuma da harkar doka da bin doka da oda insha Allah ya zuwa za ta ci gaba da aikin ta ɗari bisa ɗari bisa doka da oda. to alhamdulillah ga ta eh, to ina ina yan daɗi zage-zage da cewa ku malamin ku masu ne ba kuskure ga abinda muka fada din gashi shi ma ya faɗa cewan akwai kuskure a cikin yadda hisba suka gudanar da aikinsu abinda gwamna ya faɗa to shi ma gashi ya jaddada <laughs> za ku yi mai tawaye za ku barranta da shi shuf babban matsalan wahabiya ne cutar da su da aka yi da dura musu fikira dura musu fikira na cewa malamin su baya kuskure malamin su kawai in an an taba in an taba malamin su kamar an taba addini wannan jahalun ne murakkabun jahilci ne muku tarakumi malamin ku kawai an taba shi an taba addini in juwa kuma ma waye ya taba shi ba hali ayi mai nasiha yayi kuskure a ce ya gyara to gashi shi ma yanzu ya tabbatar ana samun kusakuran da dai gwamnan ya faɗa ga ta ita ma yanzu ya ƙara maimaitawa ba shikenan ba magana ta shige wannan maganar da yanzu malami daurawa ya yi ta yanzu a BBC nan da a ce fitowa ya ce ba ajewa waye bai wannan magana ya ce akwai kusakurai ana samun kaza za mu gyara muna neman gwamnati ta kara mana karfi dan Allah wannan ƙurar za ta tashi sai a gaya muku magana kawai ku jurike ku rike rikice ku kuna da yancin ku ku fa ba ma wai magana kuke akan malaman wasu ba kafirta malaman wasu kuke zagin wasu kuke ku ayi wa malaman ku nasiha shikenan taqumu duniya wala taqud to ala ayi halin ga wasu shawarwari guda biyar wanda nake son yan uwa su bude kwakwalansu su ji wannan abin na a shawarin nan maganganu ne na Allah da maganganun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wanda muke so malami daurawa ya yi amfani da su kuma in mun samu dama wannan shawarwarin za mu rubuta su a rubuce insha Allah tabaraka ta'ala mu je mu miƙa wa hizba mu ce ga shawarwarin mu da muke ganin za a yi gyara ba su ba kawai amma ga kaɗan daga ciki wanda wannan abin yana da kyau mutane su buɗe kwakwalensu su ji kuma wallahi a iya abin da Allah ya haska mana in ba ta kan waɗannan matakan aka bu ba to an yi ta samun matsala kenan da wanda ake ganin su ɓata gari da wanda ake ganin su lalatattu dole sai mun yi wa kanmu wannan nasiha na farko shawara ta farko yan uwa shine hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'amuli ma usat mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gurin yadda manzan Allah yake mu'amalantan masu laifi ya manzo Allah ya zauna da masu laifi a zamanin manzo Allah akwai masu laifi manzo Allah shine babban alƙali shi yake hukunci mu ma mu kwaikwayi annabi cikin yanda annabi yake mu'amala da masu laifi da yanda yake tafiyar da su to yin Allah yadda za a samu mafita saboda me yana ɗaya daga cikin ka'idar addini da Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana yace wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira zuwa ga hanyar Allah tabaraka ta'ala bil hikmati da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wato wa'azi wacce take mai kyau in ji Allah tabaraka wata'ala ai wa'azi mai kyau yana da kyau masu laifin nan a yi musu wa'azi hizba ta yi musu wa'azi in sun ki a ƙara yi musu wa'azi domin maganan nan da muke faɗa ake ki ko an ki ko an so ko an ki ko an so wallahi tallahi ita ce za ta yi aiki a hali da kun sani halin da musulunci yake ciki dokan najeriya ta fi dokan musulunci karfi ku kun sani a ƙasan nan ka'idan yadda aka shirya ƙasan ƙasa ne wanda take tafiya akan tsari na dastur na constitution dokan najeriya ya fi dokan musulunci karfi to zuwa ka yi mu'amala da karfi da unf sai mun kai ku ƙasa sai mun yi kaza wallahi tallahi zai jawo matsala kuma ba farau ba a kanan farkon kafa hizban waye shugabanta na farko ba malam faruk ba ne ake cewa ko umar ce ɗaya ake ce mai ba shi ba ne wanda lokacin aka turo obasanjo ya kama shi da sunan cewa ana kallon hizba a mazaunin kungiya na ta'adda ba irin wannan tsananin tsananin ne wanda ma fa a lokacin ba a tsanani irin wannan to wajibi ne ai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gurin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'ammuli da masu laifi hizba ta yi koyi da haka domin ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani saurayi ya zo wata riwaya ta ce wani tsoho ya zo gurin manzan Allah yace ya rasulullahi a ta'zalli bizina annabi za ka yi min izini in yi zina sahabbai suka juyo waye wannan za a ce izini manzan Allah ya ce ku bashi shi mah guri na ya zo ku bashi. shi manzalla ya ce kana da yar uwa ya ce e eh, za ka yi da'i da ita a'a su ma mutane ba su son ayi da yar uwansu kana da mahaifiya e za ka yi da'i da ita a'a su ma mutane ba su son ayi da mahaifiyansu haka annabi ya shiryar da su annabi ya shiryar da shi manzalla ya dora hannunsa mai albarka a kirjinsa ya ce Allahumma dahir qalbahu wa azhibir rijisa anhu Allah ka tsarkake zuciyarsa ka cire kazantan zina daga ciki shi ya ce ya zauna a gaban annaba wanda da ya fi sha'awa a duniya shine zina amma bai tashi ba sai da ya zamana abin da ya fi kyama a duniya shine zina me ya jawo haka husnul ta'amul ma'al usad kyautata mu'amala da masu laifi tunda masu laifin nan tsakani da Allah ko kin su idan kuka takura ɗayan biyu ne sai su ce sun bar muku musuluncin baza su kuka yi ba riba aka ci ba a lokacin baza masu kuka yi to matsalan ne yan tashaddud yan tsananin addini wallahi mahaukatan banza ku waɗannan masu ku daina biye waɗannan ɗabgaggun mabiyan naku ku tsaya kawai ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ta'amuli da al'usat idan an yi haka za a samu dacewa wannan mu shine da shawaran da muke bayarwa sannan idan mun duba wato yana ɗaya daga cikin abin da aka cutar da mutane wasu mutane zato suke musulunci addini ne na kwantatawa mutane ba wani abu a cikin musulunci sai dai a zana mutum ko a kashe mutum ko a jefa mutum ko a yanka mutum irin wannan surar da aka suranta wa mutane musulunci haka yake wallahi an cuce su musulunci ba haka yake ba musulunci addini ne na rahama addini ne na tausayi addini ne na kira cikin hikima haka musulunci yake tafiya haka musulunci yake tafiya don idan an duba ai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu waɗanda suka yi irin suka yi laifi yanzu misali kamar kissan al an samu kamar irin kissan su almais da irin su nu'ayman a zamanin manzo ba ga su ba ghamidiyya nan zuwa ta ta ce wa annabi ta yi zina manzo ya ce to ki tafi ba yanzu ba haddi ta je ta dawo aka ce rasulullahi tana da ciki manzo ya ce ki je sai kin haife cikinki bayan ta haife ciki ta dawo ta ce ya rasulullahi ga na dawo a yi min haddi manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je sai kin shayar ta je ta shayar manzalla sallallahu alaihi wasallam daga baya da suka takura da zuwa sannan manzalla ya ce aje a jefe ta manzalla ya ce aje a jefe ta kuma da ta tafi bata dawo ba da shikenan manzalla zai ja baki ya shiru sai sa annabi ya ce udra'ul hudud bishubahati wato in an ce ga abu haddi ku ture shi da kan ba ba wai musulunci yana so a yi ta kama mutane ne fa ana zane su ko ana yanke musu hannu ko ana jefe su ba wannan ba shine maksadin musulunci ba yanda wasu suka ɗauka kawai su ta suranta musu ko ta'ala kaman wani ubangijin fushi irin Allah tabaraka wa ta'ala yana na yana jiran bayin sa yanda suke suranta shi a sama yana so ka mai laifi bari ka mutu ya saka a jahannama wato Allah ya kalle ka ba ni kai wa laifi ba za ka mutu ina da janna ba haka Allah yake ba fa ba haka Allah yake ba wallahi yanda yake shadidul iqabi kuma haka yake gafurur rahimun ya kamata a dinga gaya wa mutane gaskiya sannan ga kissan ma'iz wanda shi ma irin wannan yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi nayi laifi manzo Allah ya ce ka je ka tuba ya ƙara zuwa nayi laifi annabi ya ce ka je dai ka tuba annabi dai baya son ya tsayar masa da haddin har sai da ya takura rasulullahi nayi zina nayi kaza manzo Allah ya ce aje a tambaya yana da hankali ko yake so a jefe shi a tambayi mutanensa yana da sabon kwakwalwa ne mutanensa suka ce sa kalau manzo Allah ya ce to tunda kai haka ku je a jefe shi da aka jefe shi sahabbai sun fara jifan sa ya ji zafin jifa sai ya gudu da ya gudu sahabbai suka zo suka gaya manzo Allah ya gudu amma mun kamo shi mun karasa shi <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya gudu ai da kun bar shi da ya gudu da kun kyale shi saboda annabi ba tunanin annabi ba kenan a yi ta kama mutane ana dukansu da gora ko ana jefe su ko ana dukansu ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu gaya wa kanmu gaskiya tsakani da Allah mu gaya wa kanmu gaskiya sannan bayan wannan yan uwa bayan wannan akwai sahabin sayyidina rasulullahi da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana yana sai da dabino sai wata mace kyakkyawa sai ta zo gurinsa da ta zo sai ya dan yi istijirajin ta haka har ya shigar da ita cikin shago ya shafa ta ya taba diyan da zai taba amma dai bai yi zina da ita ba bayan sun gama sai zuciyarsa ta kama shi sai ya ji nadama ya kama shi sai tafi gurin manzo Allah ana sallah ya tarar da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi ya gaya wa annabi annabi ya kawar da kai ya kawar yayin shiru yana cikin damuwa can sai Allah ya saukar da wahayi da Allah ya saukar manzo Allah da wayi Allah sai ya ce wa qimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika zikra liz-zakirin Allahu akbar wannan ita ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu wato ya rasulullahi da kai da su ku yi sallah na sallan asuba da sallan magariba da sallan isha'i kuma ku sani innal hasanati kyawawan ayyuka yuzhibna as-sayyi'at suna tafiyar da munana zalika zikra liz-zakirin wannan sahabbai sai da suka ce ya rasulullahi wannan shi kadai ne ko har da mu manzo Allah ya ce dukkan ku ne gaba daya to mu abin da muke bukata shine hizba ta yi mu'amala da masu laifi ta hanyar da ya dace domin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisin da nana Aisha ta rawaito cikin sayyu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa Allah yana da sauki kuma Allah yana son sauki wa yi utsi alan rifki ma la yu'ti alan ulf Allah yana ba da abu cikin sauƙi irin abin da baya bayarwa idan an yi tsanani in ji manzo Allah ashe kaga waɗannan masu laifin tunda an san ga irin halinsu kar a je a baza masu su ce ma sun bar musuluncin in sun ya ƙara musu wa'azi hizba ta yi musu wa'azi hizba ta ƙara yi musu wa'azi so dubu ta yi ta musu wa'azi kar a gaji kara ce kawai za a dinga bin su da gora ana dukan su ana jefa su a mota wannan ya saba wa koyarwar musulunci ya saba wa koyarwar sayyiduna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan yan uwa akwai wani babban abu wanda yawanci wa habiya su abin da zai baka mamaki za ku ji malaman su suna faɗa cewa an mai da Kano dandalin badala me yasa ba za su tsaya a garin su su yi ba a mazauninka na malami ka faɗi wannan kuskure ne Allah ya turo ka kawai ka yi wa mutanen Kano wa'azi ne damuwanku kawai a kama masu laifin a fitar da su a Kano in ma sun je wani gari su yi a kuskure ne a wani garin ma suke zaka iya yin wa'azi ka jawo su dan ka su yi laifin a kowane gari suke faɗin cewa su je su fita daga Kano su je wani waje su yi wannan babban kuskure ne ya kamata masu dawon wahabiya ku gyara wannan tunanin a cikin kwakwalwanku ku zamanto masu rahama masu tausayi a tsakanin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da a wadda ake yi bari ku ji yan uwa kalam wahid su ba za su so a gaya muku wannan ba amma wallahi wallahi abin nan da za mu gaya muku shine yake tafiya da ruhin musulunci shi yake tafiya da abinda samimin da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'awan da wasu malaman wahabiya suke yi cewan za a samu wani society wanda ba a laifi ba a sabo a cikinsa ba kalam farik la asasa lahu la sanada lahu kalam zance ne na wofi wurgar Allah bai taba yin haka ba ba zai yi ba a samu wani wai ga wani mutane sun gari a garin kowa yana bin Allah daidai yana bin ka Allah bai yi ba ba zai yi ba domin a hankalce a hankalce ku lura wani zamani ne fi kowane zamani alkhairi zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah ne fi kowane zamani alkhairi saboda kasantuwan annabi a cikin sa mai shiryarwan gaba daya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim amma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu masu shan giya ba ba samu masu zina ba ba samu masu sata ba to kai waye zaka zo kana ba mutane da'awan mu muna son mu ga society mu ya zama fes yayi kaza ka yi da awabil hikimati wal mau'izatil hasana cikin yanda aka umarce ka samun wannan society da kake tunani babu shi a musulunci ba taba yi ba inda za yi da zamanin annabi ne za yi kawai abin da ake so ka sanya za mu'amalanci masu laifi ka sanya za mu'amalanci masu laifi ka hana su ta nan ne kuma za ku gane uwa magana ta gaskiya daurin sufaye zai shigo tarbiyyar ruhi tarbiyya na gyara zuciya da sauransu saboda in ba haka ba da irin wannan da gora da bulala ne yadda wabiya suke tunani mutane za su gyaru da ba za su gyaru ba a nan ne ake son a samar da to kun hada mutane su yi zikiri kun hada mutane su yi istighfari kun hada mutane su dinga yawaita la ilaha illallah ta yaya ba za a samu ta yaya ba za a samu barna ba kun zo kawai da tunani kuma wannan fikirar me bambancin ta da fikiran boko haramun cewa cewon mu muna son mu ga an samu tsafta ko ina ku lura boko haramun abin da ya samar da ita kenan wallahi saboda in ka ce da awa muke za mu tsaye da sunna za mu tsaye da tauhidi za mu kawar da demokradiyya ya zama na kowa yana bautan Allah wannan tsananin da yake babu shi Allah kuma bai yarda da shi ba kun ga yanda ya kifa su suka zamanto kawai sai yanka mutane suke da sunan suna gyara to mu muna faɗa dole kowane malami ya iya harcensa wajen da'awa a sassautawa mutane musamman masu laifin nan suna da backup da yake tare su amma kawai mutum ya je ciko gemun sa alhamdulillah mu kama su mata kai gafara ma hukaci da Allah kana kana nan kana bata annabi musulunci kana bata annabi musulunci baka sani ba ku daidaita al'amuran ku a ku daidaita harcen ku ƙarya kuke ku ba kwa laifi ne dan Allah tabaraka wa ta'ala bai yi signing din laifin ka a goshin ka ya fito da shi ba wallahi wasu masu wannan ihun inda za a fito muku da laifin su wallahi tallahi ba za ka ƙara kallon su ba a mazaunin malamai ku Allah ya rufa muku asiri ku ba za ku iya rufa wa bayin sa asiri ba wani irin tunani ne wannan ba cewa ake kar a yaƙi barna ba a yaƙe ta amma bil hikmatu wal mau'izati lasana hanyar da ya dace da aka ku daina ziga waɗansu malamai ko shugabannin wasu ƙungiyoyi suna zuwa suna yin abin da bai dace ba ana walakanta mutane da sunan ana gyara ƙarshe mutane su ɗauka haka musulunci yake da tsanani su ce mun bar muku musuluncin kamar yadda ya faru a ƙasashe da yawa ba ga ɗan jihar nama muna da shi a najeriya ba ina labarin mubarak bala bala mubarak bala wanda bai yi nisa ba nan nan nan suka fito suna suna suna suna dawon sun bar musulunci kullum ana ta kokarin ga masu nan suna nan da da'awan cewa babu ma hadisi ma babu ma kaza zallan qur'ani ne waɗansu abubuwan suna ɗebowa suna rikitowa abubuwa sun ma mutane ya ku kuma kawai shikenan saboda an baka aran mimbari kawo ya Allah ko ji tsoron Allah a daki ya rajuli taqilla ya rajuli taqilla ku ji tsoron Allah ku tausaya wa al'umman annabi don haka yan uwa ku sani da'awan cewan wai za a samu wani society wanda ba a saban Allah a ciki ƙarya ne kawai kayi abin da aka ce maka kayi na ƙoƙarin jawo mutane ta hanyar gyara da hanyar da ya kamata amma samun wannan society na farko ya ci karo da alƙur'ani ta Allah ne Allah tabaraka ta'ala shi ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu Allah ya ce da Allah ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk bayin Allah da suke doran ƙasa sai su yi imani in ji Allah tabaraka wa ta'ala la'amana man fil ardi kullum ja Allah ya ce man Allah afa anta tukrihun nasa annabi tilasta wa mutane zaka yi hatta ya kunu mumini har sai sun zama muminai to fa wannan gaskiyar ne muke gaya wa mutane sai su fito su ce wai wannan abin takaici abin da yake takaici wai ka fito ka yi nasiha kai ka ji wani ya ce wai hasada kake wa malam hasada wani wani irin abu da ah, wai da ba dan malamin da malamin dariƙa ne da ba za ku yi wannan magana ba ku ji tsoron Allah ku dinga faɗan abin da ku dinga faɗan abin da kuka san shine daidai ku dinga cutar da mutane kuna cewa wai hasada hasada akan me akan me za a masa hasada ni dan Kano ne zan je Kano in ce a bani hizba ne wannan sharri da zalunci malam wala qad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin Allah ya san kun cutar da mu da wannan maganar da kuke cewa ana musu hasada hasadan mi hasadan mi kawai daga faɗi gyara su gyara kayan ka bai zama sauƙi mara ba da aka yin uwa ku sani ba wani society da za ce wai gashi an zaman to ɗaya sannan bayan wannan bari ku ji yan uwa al-imamu muslim ya rawaito hadisi wanda ba kuma yanda za ka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama haka ya tsara addininsa al-imam muslim dadin abin manzo Allah ne ya faɗa in ma kana zo ka yi challenging dina ka san wa za ka yi challenging annabi ne ya faɗa tututu walanwani ya ce kaza wannan sharhin ka ne. kai ka ga dama ka fada amma dai na ga maka magana a Manzala barka ji me Manzala ya fada cikin sayo Musulmi. haddasani Muhammadu bin rafin haddasana Abdulrazak wa'akbar na mamar an ji a an yazi dimin asam an abi huraira ƙalaƙala rasulillah sallallahu ahiwi salam. abu wurare yace manzan Allah ya ce wallafi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da yake da iko akan raina. laulam tu zinibu da ba don kuna yin zinibi ba la zahaballahu bikum da Allah ya kawar da ku wala a bi qaumin ya kawo wasu mutane ya zinibuna su dinga yin laifin fa yastaghfiruna Allah su nemi Allah ya gafarta musu fa yaghfira lahum Allah ya gafarta musu idan mustahil ka zo ka ce kana son ka samar da wani society ka zaka samar wa mutane fikiran ta'addanci zaka samar wa mutane intabi ku daina ziga waɗanda aka ba su aikin hukuma kuna ziga su suna zuwa suna abin da ba daidai ba malamai ku gaya musu gaskiya waɗannan ɗibgaggun wawayen yaran naku da kawai sun samu arhan data su dingawa social media suna ma mutane hauka ku tsare su ku tsare su suna ƙaryata Allah suna ƙaryata annabi ba su sani ba manzo Allah ya ce in ba kwa zunubi Allah zai kawar da ku ya kawo wanda suke yi ya gafarta musu oh yana nufin kaza yana nufin kaza malamai sun ce kaza kai ka jiyo ashe samun masu laifi wajibi ne amma ana so ku kira su su ta cikin hikima ta cikin dabara su bar yin laifin bani na faɗa ban ji annabi kai bari ku ta wata riwaya riwayar al-Imam Ahmad cikin musnad nasa haddasana Abu Kamil wa Abu Nadr qala haddasana Zuhair haddasana Sa'ad da'i qala Abu Nadr Sa'ad Abu Mujahid haddasana Abu ah, ah, haddasana Mawla ah, awal madila ummul ah, maula ummul sami'a aba yace ya ji sayyidina abu huraira ya kulu yana cewa qulna ya rasulullahi muka ce ya ma aikin Allah inna idza ra'aynaka annabi in mun ganka raqqat qulubuna sai muji zuciyar mu tayi sanyi saboda mun ganka sai mu ji shiriya ya shigo mana sallallahu alaihi wa alihi wa kunna min ahli akhira sai muji mun zamanto kamar mutanen lahira ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa idza faraqnaka amma manzo Allah in muka rabu da kai a na duniya sai mu ga duniya ta zo ta shiga ran muna kaunanta washe mimnan nisa wal aulada musamman in mun zauna da matanmu da mu sai mu mance dinna siyan da kai mana qala manzo Allah sai ya ce lau takununa auƙala manzala ya ce lau annakum takununa da a ce za ku kasance ala halin alal halin lati antum alaiha indi ala kulli halin da a ce za ku kasance a kowane hali alal halin lati antum alaiha indi a irin halin da kuke samun kanku a waje wajena lasafahat kumul mala'ikatu bi kofihim da mala'iku sun zo suna gaishe da ku inda za ku zamanto ba ku laifi ku ji ku ga ku kaman yan aljanna ba ku manzalla ce da mala'iku za su zo suna gaishe da ku manzalla ce walau lam tuzinibu kai da ba dan ma kuna yin zinubi ba la ja Allahu bi qaumin da Allah zai tafiyar da ku ya kawo wasu mutane ya zinubuna da za su dinga zinufin kai ya gafira lakum dan ya dinga gafarta musu Allah bai kai ba mala'ika bane Allah bai lice ka dan karka yi laifi ba Allah bai halice ka dan karka yi laifi ba kuma wannan magana yanzu mun zo muna faɗa su yan waɗannan din zaka dudu ai wannan maganan ya saba ya kaza to ga maganganun malaman ka za mu zo mu kawo maka za mu kawo maka wanda su abinda muka faɗa din nan shine suke kai sai sa ma na kawar da wasu maganganu na ɗauko kawai ibn al-qayyim da ibn taymiya maga ta tsiya in ka karyata musu zaka karyata su da haka wannan bangaren malamai sannan muna da da wa hizba da shugabanninta daga cikin abubuwa da usulubin da za a yi gyara izharun rahma a dinga nuna wa mutane tausayi da jin kai wannan shine zai sa su ma su karɓi musuluncin cikin sauƙi su gane kuna ƙaunansu amma ba kada zamanto tsakaninku da masu laifi rura gaba Allah tabaraka ta'ala yana cewa fa bima rahmatin min Allah walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika saboda rahamakka ne ya rasulullahi ka sauƙaƙa wa waɗannan sahabban naka da a ce ka kasance mai kaushin magana mai kaushin hali da sahabbai sun watse daga jikinka da aka kuma ku sauƙaƙa sannan sayyidina Anas bin Malik ya karbo daga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa wa mutane kar ku tsananta wa bashiru ku dinga musu albishir wala tunafiru kar ku dinga koran su ai kun saba wa Allah yan wuta yan kaza la ila dan Allah dan Allah aji tausayi muttafaqun alai bukhari da muslim ba jawairul ma'ani bane sannan daga sayyidina jarir bin abdullah shi ma yace kala yace sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzo Allah yana cewa man yuhramir rifqa duk wanda Allah ya hana mai jin tausayi da jin kai yuhramil khaira kulluhu Allah ya haramta mai duk alkhairi gaba ɗayansa kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaita to bari ku ji duk wannan maganan kaga magana annabi ne ban kawo maganan malami na ba amma za ka ga wani ba biyan yanzu zuciyarsa ta kawo nan ji yake kaman ya abin nan to bar ku ga ga ibn al-qayyim ya faɗi in ka ga ana laifi a gari yanda za ka yi gyara ga ibn al-qayyim bar ku ji me ya faɗa maganar tasa doguwa ce amma za mu karance ta gaba ɗaya ga abin da yake faɗa ya ce inkarul munkari e wa shuruɗuhu ya ake inkarin abu mummuna da sharuɗan yadda ake inkarin abu mummuna a duba littafinsa mai suna ilamul muwaqqi'ina na rabbil alamin mai irin nawa juzu'i na uku shamila juzu'i na uku shafi na sha uku zuwa sha hudu ga abin da ya kawo yace almisalul awwal yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shara li ummati ibn al yace manzon Allah ya shar'anta wa al'umansa ijaba inkaril munkari wajibi ne su yi inkarin mummunan aiki li yahsula bi inkarihi min al ma yuhibbu Allah saboda in sun yi inkarin za a samu abu mai kyau wanda kuma haka Allah yake so wa rasuluhu haka manzo Allah yake so fa iza kana inkarul munkari amma in ya zamanto inkarin mummunan aiki yastalzimu ma huwa ankaru minhu zai iya jawo a samu mummunan aikin da yafi abin da ake inkari din wa abghad ila Allah wa rasulihi kuma zai zamanto wannan abin da aka samu din saboda an yi inkarin mummuna shi Allah ya fiki shi manzo Allah ya fiki fa innahu la yasugu inkaruhu to bai kamata kai inkarin sa ba wa in kana Allah yubghiduhu ko da Allah yana kin wannan abin da kake inkari din waya muqutu ahlahu Allah baya son masu wannan laifin in ka san kai musu inkari ta yanda bai dace ba inkarin ka zai jawo kuma su fada wani laifin da ya fi laifin da suke ciki ya ce to haramun ne ka yi wannan Allah baya son haka in je ibn al-qayyim kuma kun sai yana ɗaya daga cikin abubuwan su mahaukata su je su ɗebo magana da basu taba ji ba sai ka ɗauko ka karanta musu ai ibn al-qayyim ga abin da yake nufi ba su taba ganin maganar ba kai ka ɗauko ka karanta musu amma kaga suna mahauka a ciki to gashi ibn al-qayyim abin da yake faɗa dan haka abin da muke bayarwa hizba su yi amfani da shawarar nan da ibn al-qayyim ya ce su lura idan yaran nan da ake kamawa ba a yi musu da a yi musu da nasiha saboda in an musu da karfi da unfi zai sa su koma kuma kan abin da ya fi wannan muni ko su ce sun bar musulunci ko su yi wani abu Allah ya tsari Allah ya gyara mana albarka annabi gashi sai yace inkarul munkari arba'u darajatin yanda ake inkarin mummunan abu yace hali ne guda hudu hali na farko yace an ya zula wa ya khulufu diddahu zaka yi inkarin abu ne dan ka gusar da shi sai ka kawo mai kyau ya maye gurbinsa ya ce to in an samu wannan ya ce to hali na farko kenan ana son sa hali na biyu an yi killa wa illam ya zal bi jumlatihi ya zamana abin da ake yi din ya ragu kwarai da gaske in ji ibn al-qayyim wa illam ya zal bi jumlatihi in bai gushe gaba ɗayansa ba hali na uku ya ce ayya khalufahu ma huwa mithluhu ya zamana a samu wani mummunan aiki ka kawar da mummunan aiki amma wani mummunan aiki irinsa kuma ya biyo bayansa hali na hudu kuma yace ayya khalufahu huma huwa sharrun minhu ya zama na kakawar da mummunan aiki wani mummunan aikin da ya fi shi kuma ya biyo bayansa kaman a sa waɗansu a takura su a ce musu kaza a walakanta su sai zamana su zo su ce sun bar musulunci kaga wannan mummunan hali ne ya biyo baya sai ya ce to faddarajatanil awwalani auliyani ya ce wannan darajoji guda biyu na farko ka kawar da abu mai kyau ya zo ko ka rage karfin wannan abin ya ce waɗannan mashuru ni shari'a ta yadda da su wasalisa hali na uku wani hali na uku shine ka kawar da mummunan abu wani mummunan abu kwatankwacinsa ya zo. ya ce shi kuma ijtihadun shi kuma mawdu'u ijtihadin ijtihadi ne warrabi'a amma hali na hudu kuma ya ce muharrama haramun ne wanne ne hali na hudu shine ya zamana ka kawar da abu wanda ya fi shi sharri kuma ya biyo bayansa ya ce to karka kawar ka bar barnan barna ce ka ganta amma in ka kawar da ita mafi muni za ta biyo baya ibn al-qayyim ya ce to ka bar barnan saboda kar mafi muni ya biyo baya ga jawabi sai yayi sai yace ce fa idza ra'aita ahlal fujuri idan ka ga mutane fasikai shadaranci ka gansu suna wasa irin caca na shadaranci din nan yace kana inkaruka alaihim min adamil fiqhi wal basira illa idza naqaltahum minhu ila ma huwa ahabbu ila allahi wa rasuli yace ka musu inkari ya ce ka zaman to mara basira mara tunani sai dai in ka san inkarin ka zai ɗauke su daga wannan laifin ya mai da su kan abin da Allah da manzan Allah suke so ya ce yin nishab kaman jefa kifiya wannan an yadda da shi addinin musulunci wasu baƙil khairi kamar tseren dawaki ka ce musu ku bar wannan cacan ku koma wannan ibnul qayyim ya ce wannan maqbul yace wa hawi zalika da irin wannan yace wa idara aital fusaq in ka ga fasikai ta ma'u ala lahawin wa la'ibin sun taru akan wasannin banza au sama'i muka'in ko kaga suna ta jin fito wa tasdiya ko yawan tafi fa inna qaltahum anhu in ka daga su daga kan wannan laifin da suke yi ila da'atillahi ka mai da su suka bi Allah fa huwal wannan shi ake so kana tarkuhum ala zalika khairan min an tubrigahum lima huwa azamu min zalika ka basu su yi wannan laifin shi yafi alkhairi saboda kar ka shagaltar da su su koma kan wani laifin da yafi wannan girma in ji ibn al-qayyim yace shi yafi alkhairi ka basu ya ce fakana mahun fihi shagilan lahum an dalika saboda laifin da suke ciki karamin shi ya fi alkhairi akan ka daga su su koma babban laifi to idan hizba ta lura in an kamo yaran nan ba a yi musu wa'azi ba in an ce dukan su za a yi ko a kai su a daure su ko a yi kaza zai sa su bar musulunci ya ce to wannan laifin da suke yi din gwanda maka ba su in ji ibn kaman ga misali muna da shi hizban aita bayar a kwanakin baya an kama yaro da aka kama yaro suka yi mai aski da suka yi mai aski mai yaron ya fito ya ce wallahi tun da ya zuwa ta yi min aski daga yanzu na bar sallah daga yanzu na bar sallah bidiyo yana nan suka kara kamo shi suka sa waye sallah raka a dubu ba haka ake mu'amalantar abin ba a wajen ibnul qayyim wannan gashin da kuka aski gwanda ku bashi yayi ta yawo da gashin amma yayi sallah da ku ce kun takura shi ya aske ya ce ya bar sallah inji ibnul qayyim gashi yace wa kama idan kana rajulu mushtagilan bi kutubil majun kaman ka samu mutum ne yana karanta littattafan batsa hawi ha da makamantan wannan littattafan wa khifta min naqlihi an hanti qalihi ila kutubil bid'i wad dalala sai ka ji tsoron in ka daga shi daga karanta littattafan batsa zai koma karanta littattafan bid'a da bata da littattafan tsafi sai ya ce to fa da'ahu ka bashi wa kutubahul ula da littattafansa na farko ya ci gaba da karanta littattafan batsa wannan jibinul qayyim in ji ibn al-qayyim yace wa haza babun wasi'un wannan babi ne mai fadi a musulunci wannan babi ne mai fadi a musulunci wannan magana tasa ta tamasha ma a ruhin islam magana ce da take tafiya da ruhi na musulunci malamai kenan a cikin ku ba ɗibgaggun malaman ku ne yanzu da samu mimbari sai ta akama a duka a jefa ba wannan ba sannan yace ce wa samitu bari ku ji wata magana وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه ونور ذريعه يتي ياجي شيخ مسلم ابن تيمية ya da kunnensa ya ji ibnu taimiya ya kulu yana cewa marartu ana wa ba'adu ashabi fi zamanin tatari bi qaumin ibnu taimiya ya ce wata rana ni da abokaina da na muna tafiya sai muka shige wasu mutane a zamanin tatar muka shige wasu mutane ya sharabun alhamra suna ta kwankwadan giya in ji taimiya ya yace muka shige mutane suna ta kwankwadan giya yace fa kara alaihim man kana ma'i wani ɗaya daga cikin mutane na ji ibnu taimiya sai yace ka wannan me yasa suke shan giya dan me yazo suna shan giya mu hana su mu hana su shan giya fa ankartu alaihi taimiya ya yace sai na mai tsawa ce kai dalla ka kyale su ka kyale su ka kyale su su sha giyan su wa qultu sai ibnu taymiya yace sai nace masa inna ma harrama Allahu al-khamra li'annaha tasuddu an dhikrillah baka ga Allah ya hana giya bane saboda giya tana hana zikirin Allah tana hana yin sallah ya ce wa ha'ula isu kuma waɗannan ya humul khamra an katilin nufusi jiya tana hana su su dinga kashe mutane wa sabi zirriya su dinga kama mata da maza a mazaunin bayi wa akhdhil amwali suna kuma yana giyar tana hana su su dinga kwasan dukiyar mutane fada'ahum dan haka ka kyale su ibn an ga masu shan giya ya ce ku su su sha giyansu saboda in kun cire su daga shan giya za su koma kashe mutane da kama su a mazaunin bayi da ɗauke dukiyoyinsu za fi kuddin wannan tunani ne mai kyau ra'e jiddan tare da yadda muka yanar riga da ibnu taimiya ma ya faɗi gaskiya to wannan abin wasiyan nan ta ibnu alqayyim da ya kawo da ibnu taimiya shi ya kamata mutanen hizba karkashin jagorancin malaminu daurawa Allah ya saka masa da alheri su duba su kuma malamai yan kan mimbari masu tsanantawa da dan na ga wani ɗibigagge kawai ya sake ciki yadda kasan utillu yana nan yana magana eh, yana wallahi a ba mu dama mu shiga gari jiyaniyar da muka ganta da iphone mu zane ta a ba mu bulalu mu ce a ina ta samu waye kai ka ina ruwanka ina ruwanka kai ka saya mata haka kawai dan ka gama ce da iphone ka ce a baka bulala ta zane ta haka musulunci ya koya maka irin wannan tunanin fa suke da shi suke so su dora mutane kuma suke kira da sunan sunna a ba mu bulalu mu shiga gari haka kurun ku ta zane 'ya'yan mutane ku takura wa mutane ku ana su sakata ku yi wa'azi na am a daina laifi kuskure ne a jawo mutane biliki mace walmawi zai lasana amma in kun takura su haka wallahi za su ce muku ga musuluncin ku muna nuna muku dan jahannama kuma wallahi batun ilhadin nan mutane ne ba su sani ba wallahi ya yi yawa a kasan nan akwai shi da yawa suna nan ƙungiyoyi ƙungiyoyi daga ƙasan waje akwai 'yan ƙasan nan da yawa wallahi in kun takura ran da kuka sake suka yi boosting suka fito za ka ga an fara yayin cewa a BBC ana yi ra'a freedom ana ni ban yadda da Allah ba ban yadda da annabi ku kiyaye a yi abin nan bil hikimati wal mau'izati lasana wannan magana tamu mun san duk wani wanda yake zuciyarsa tana kofule yana kishin ruwan jinin musulmi da mutuncin musulmi da ya ga an ci mutuncin musulmi ba zai yadda da wannan abin da muke faɗa ba amma kuma ba za ku taɓa jin ana gaya muku wannan maganganun ba amma mu ma kawai labulan muka kwaye kawai saboda abu ya fara zamantowa wani ya fara zamantowa wani iri saboda at person ala rasin ga tari ya sari kai sai an yi sai an sai an sai an yi treatment dole ne mu gaya muku wannan su ba su so ba ba su ji daɗin wannan maganan da muke gaya muku ba amma wallahi wannan shine musulunci gashi kuma daga littattafan malaman su kun ji ibnu taymiya ga abin da ibnu al ya faɗa da haka mu muna faɗa wannan shine shawaran mu na farko zuwa ga hizba hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amuli ma usat akwai kwai annabi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da masu laifi za a gada ce kuma cewa akwai kwai annabi ai ba laifi bane ko kuma mun ka daga littafan ibn taymiya da littafan ibn qayyim to gashi sai magana na biyu kadiya ta biyu shawara ta biyu zuwa ga hizba shawara ta biyu shine a tsayar da bidiyo da ake daukan masu laifi a kamo wani mutum ko a kamo wani yaro ko a kamo kaza sai a kafa kyamara a dauke shi waye sunanka suna na wani me laifinka a ina muka kama ka a ina anguwa dan Allah hizba ku bar wannan wallahi ba daidai bane wallahi ba daidai bane saboda kuna yin da'awa da sunan musulunci wallahi ba daidai bane ku bari wannan keta mai laifi ne keta alfarman da Allah ya rufa masa asiri ta yaya zai yi laifi Allah ya ɓoye shi kai kuma ka zo ka bayyana wa duniya shi ba daidai bane wannan abin ya saba wannan abin ya saba ya saba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo cikin sahihul bukhari yace haddasana yahya bin bukairin haddasana lais an an aqil an ibn shihab anna saliman akhbarahu anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma sayyidina abdullah ibn umar ya ba akhbarahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah ya ce al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zaluntar musulmi dan uwansa wala yuslimuhu baya miƙa shi ka nuna musulmi dan uwanka wa duniya ana kyamara ya yi laifi ya sha kaza ya sha kaza la yuslimuhu musulmi baya haka tunda kun ce ku musulmai ne ku dina in ji annabi ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya kasance cikin biyan bukatan dan uwansa shi ma Allah zai biya masa bukata wa man farraja an musulmin kurbatan wanda duk ya yaye wani musulmi wata damuwa farraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawmil qiyama shi ma Allah zai yayi mai damuwa daga cikin damuwoyin tashin kiyama daga cikin yaye damuwa kar ka sa shi dan an kama shi yana laifi ka sa hotonsa a haska bidiyonsa ana nuna shi a duniya wallahi ba daidai bane ba daidai bane in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa man satara musliman duk wanda ya rufa wa musulmi asiri duk wanda ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allahu yawmal qiyamati shi ma yayi laifi ranar kiyama Allah zai rufa mai asiri ya boye laifinsa amma in ka zo ka nuna wa duniya ka walakanta shi ka jira ranar kiyama ala ru'usul ashhad kai ma za a nuna ka ka yi laifi kuma ka san kana laifin kuma ka san Allah ya rufa maka asiri to kai ma ka rufa wa dan uwanka asiri bidiyo da ake kama masu laifi a ce wane ya yi zina ko ya yi kaza ya yi kaza waye sunanka waye ba daidai bane ne ba daidai ba manzo Allah ya ce man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama duk wanda ya rufa wa musulmi asiri shi ma Allah zai rufa masa asiri da aka ba wabi ya gargaja shi dududu annabi ne ya faɗa ka kwantar da hankalinka ka dauki maganan annabi ka ajiye gabar da take tsakanina da kai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam to watakila wani zai ce kaga annabi na faɗa ko amma hankalinsa ba zai kwanta ba tunda bai ji an ce ibnu taymiya ba bai ji an ce ibnu alqayyim ba to ka zo ga ibnu taymiyan ga ibnu alqayyim su ma bari ka ji abin da suka faɗa ka duba littafin alwabilu sayyib min alkalimin tayyib alwabilu sayyib sharhi ne na littafin da ibnu taymiya ya rubuta alkalimin tayyib shi kuma ibnu alqayyim sai ya masa sharhi ya sa masa alwabilu sayyib min alkalimin tayyib ka duba shafi na 35 zaka ga abin da ya kawo ya ce wa fi sahih ya zo cikin sahihi inna Allah ta'ala yuhibbul witra Allah yana son witri ɗayantawa saboda shi ma witri ne wa huwa subhanahu wa ta'ala rahimun Allah tabaraka wa ta'ala ku duba maganan da Ibn al-Qayyim zai karanta yanzu ku ji maganan nan ta Ibn al-Qayyim da kyau za ta yi muku amfani wa huwa rahimun subhanahu wa ta'ala rahimun Allah mai jin kai ne yuhibbur ruhama'a yana jin kan bayinsa wa inna ma yarhamu min ibadihi ruhama amma fa yana jin tausayi bayinsa su ma masu tausayin yan uwansu bayi ne wa huwa sittirun Allah tabaraka ta'ala mai rufa asiri ne yuhibbu man yastura ala ibadihi Allah yana son wanda yake rufa wa bayinsa asiri sun yi laifi a kama su a musu wa'azi amma a daina haska su a duniya man yasturu ala ibadi Allah yana rufa asirin wanda yake rufa wa bayinsa asiri in ji ibn al-qayyim wa afuwun yuhibbu man man ya'fuwa anhu Allah mai yawan gafara ne mai yawan afuwa ne yana son ban gafara ne yuhibbu man yaghfira lahum yana son wanda yake gafarta musu wa latifun Allah mai jin kai ne yuhibbu ladifa min ibadihi yana son mai jin kai a cikin bayinsa wa yubghidul fazza Allah yana ƙin mai kaushin hali alghaliza mai kaushin lafazi alƙasi wanda yake mai karfin wato mai kaushin hali alja'fariyil jawwaz Allah baya son mutum mai girman kai mai handama Allah bayansa wa rafiqun Allah mai tausayi ne mai sauki ne yuhibbur rifqa Allah yana son sauki wa halimun Allah mai haƙuri ne yuhibbul hilma Allah yana son haƙuri da mai haƙuri wa barrin yuhibbul birra Allah mai nagarta ne yana son nagarta wa ahlahu da da masu nagartan wa adulun Allah mai adalci ne yuhibbul adla Allah yana son adalci tabaraka ta'ala wa qabilul ma'azir Allah mai karban handari ne yuhibbu man yaqbala ma'azira ibadihi yana son wanda yake karban handarin bayinsa idza atadhara al mahal uzru zambahu fa kullu alladhi la yaqbalu al-uzra mudhnibu ya ce wa yujazi abdahu bi hasabi hazihi sifati wujudan wa adaman Allah yana yi wa bawa sakamako ne gwargwadon yadda bawa ya sifanta da wannan sifofin wujudan in an same su a cikinsa shi ma Allah sai masa rama da jin kai da tausayi in an rasa su shi ma Allah sai ya dauke mai jin tausayinsa da jin kai in je ibn al ya ce faman afa duk wanda ya yafi afa anhu shi ma Allah zai yafe mai wa man gafara duk wanda ya gafara gafara lahu shi ma Allah zai mai gafara wa man samaha duk wanda ya kau da kai samaha shi ma Allah zai karo mai da kai wa man haqqaqa duk wanda ya bi diddigi yan keke da keke haqqaqa hushi shi ma Allah ya bi diddigin sa ku daina bin diddigi ku daina bi wa man haq duk wanda ya bi diddigi kai ta bin mutane kana kwakulo laifin su kai ma ya Allah ya bi diddigin naka laifin sai ya bayyana wa duniya wa man rafaqa bi ibadihi wanda ya ji tausayin bayinsa rafaqa bihi shi ma Allah zai ji tausayin sa wa man rahima khalqahu rahimahu wanda ya ji tausayin bayin Allah shi ma Allah ya ji tausayin sa wa man ahsana ilaihim wanda ya kyautata musu ahsana ilaihi shi ma Allah ya kyautata masa wa man jada alaihim jada alaihi wanda ya fito da gaske nake sai mun kamo ku sai kai ma Allah sai ya ce sai ya kama ka in ji ibn qayyim wa man nafa'ahum nafa'ahu wanda ya amfani bayin Allah shi ma Allah zai amfanar da shi wa man satarahum satarahu wanda ya boye laifin su ya ji tausayin su ya rufa musu asiri satarahu shi ma Allah zai rufa mai asiri wa man safa anhum safa'ahu safa anu duk wanda ya yafe musu shi ma Allah zai yafe masa wa man tatabba'a awratahum duk wanda ya bibi burinka ka bibi laifin bayin Allah ka dinga zuwa kana kamo su dan suna laifi ba za ka yi musu wa'azi ba a kamo su a haska su a duniya ta tabba auratahum kenan shi ma ta tabba hun shi ma Allah zai bi laifinsa ya binciko ya nuna masa wa man hatakahum wanda ya keta su. hatakahu wa fadahahu shi ma Allah zai keta alfarmansa kuma zai keta shi wa man mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu wanda ya hana bayin Allah alkhairi shi ma Allah ya hana masa sa wa man shaqqa duk wanda ya tsananta wa bayin Allah shaqqa Allahu ta'ala bihi shi ma Allah zai jefa shi cikin tsanani wa man makara mukira bihi wanda ya musu makirci shi ma Allah zai mayar da makircin kansa wa man khada a khada a wanda ya yaudare su Allah zai mayar da yaudaran kansa wa man amala khalqahu bi sifatin amil amalahu Allah ta'ala bi tilka sifa duk wanda ya mu'amalanci bayin Allah da wata sifa mai kyau ko mummuna da irin wannan sifan Allah zai mu'amalance shi bi ainiha da irin ta fi dunya wal akhirah duniya da lahira maganar ibnul al-qayyim cikin alwabil sayyid da muna ba da shawara hizban an kama masu laifi in an kama masu laifi a tausaya a shiryar da su a ganar da su a daina haska su a duniya saboda yana ɗaya daga cikin abubuwan da misali yanzu kuka kama wata mace ta yi laifi sai ta ji nasihan da kuka yi mata ta ɗauka ta ce in Allah da yanzu na bar wannan laifin na bar kaza na bar kaza daga yanzu insha Allah tabaraka ta'ala to kuma wannan bidiyon da kuka yi yana nan ta tuba ya kuma bidiyon to kun ga babu hikima sai yasa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kissan can na al-ghamidiyya da al-ma'is manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukka a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kawar da kai baya san ma ya jefe su din su suka yi ta tsanantawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufa musu asiri kawar da kai su suka yi ta matsantawa da suka matsanta kuma manzo Allah ya ce a jefe su so mu ba cewa muke kar a hukunta masu laifi ba a hukunta su in sun yi laifi amma dai a yi shi ta yadda ya dace ta yadda za su ji cewan wannan abin da aka yi an musu adalci musulunci bai cutar da su ba saboda kuma karanta na ibnu taymiya a baya kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake faɗa yanzu za ga wahabiyan sun zo suna ta yadda ka tsalle alhali kuma su wannan magana ma ba su taɓa ji ba yadda muka karanta musu ba su taɓa ji ba wasu daga cikinsu taba'an ba dukansu ba wasu daga cikinsu ba su taɓa ji ba sai da karanta musu to amma kuma sai kaga sun zo suna waɗansu maganganu marasa ma'ana Allah ya datar da mu abu na uku shawaran da zamu ba hizba shine wato taswiyatul faqir wal ghani fi ta'amul a daidaita me akwai da babu lokacin da aka zo za a yi za a yi za a yi za a yi hukunci in ana kama masu laifi a kama duka a kama duka kar a ce mun kama wani mun bar wani in an ce me sa baka kama wani ba ka ce wani ya fi karfi na la wannan wallahi kuskure ne dole hizba su gyara wannan abu me kuɗi da talaka duk ɗaya ne me waye me waye kowa a daidaita su kawai babba da karami mace da namiji a daidaita kowa wajen laifi in kai laifi kawai a kama ka saboda hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam hadisin sayyidatuna Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha wanda yazo cikin sahihun nisa'i kuma hadisi ne ingantacce rakamin hadisin 4914 sai da tuna aisha ta ce anna quraishan ahammahum sha'anul khuzaimiyya makhzumiyya quraishawa akwai wata makhzumiyya wata mata ce an je yaƙi sai ta yi sata a cikin kayan ganima da ta yi sata sai aka kawo ta wajen annabi aka ce za a yanke mata hannu to quraishawa na abin sai dan dame su za a yanke mata hannu fa qalu sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waye a cikin ku dan Allah zai je samu annabi ya dan roke shi wannan bayar Allah kar a yanke mata hannu kalu suka ce wa man yajtari wa alaihi illa usama bin zaid hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya zuwa ya fuskanci manzo Allah sai badadin annabi hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masoyin annabi wanda annabi yake son sa sosai fa kallamahu usama usama kuma yaje ya gaya wa annabi ya ce ya rasulullahi wannan bai Allah da ta yi sata dan daga mata kafa fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce usama atashfa fi haddin min hududillah yanzu usama zuwa kai haƙƙin Allah kake neman ka ce kana neman ceto kar a yi sun maƙama fa ba annabi sai ya tashi sai ya yi hudu ba faƙala sai ya ce inna ma halakal ladina qablakum abin da ya halakar da mutanen da suka zo kafin ku annahum kanu iza saraka fihim sharifa tarakuhu Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce annahum kanu idza saraka fihim sharifa tarakuhu idan mutum mai daraja a cikin su babban mutum yayi sata sai su kyale shi wai idza saraka fihim da'ifu amma idan kuma mai rauni talaka yayi sata a cikin su aqamu alaihi hadda sai su sai su tsayar mai da haddi manzo Allah ya ce wa aimullahi na rantse muku da Allah law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqadatu da a ce sai a wance annabi sai kira sunan sai da tuna fatima wanda ba za ta yi ba hasha wa kalla ya ce da za ta yi sata da zan yanke hannunta to kun ga anan manzo Allah ya nuna daga cikin abin da ya lakar da magabatan mu banu Isra'ila wanda suka shige kafin mu idan babban mutum ko wani mai daraja ya yi sata a su sai su kyale shi in talaka ne kuma sai a tsayar mai da haddi to cewa da ake za a iya hukunta wani ba za iya hukunta wani ba a hizba katta yi haka wannan kuskure ne a lura da maganan nan na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sannan wasu za su ce a to ai malan shi ai ba zai iya ba gurin da ba zai iya ba la Allahu nafsan illa wus'a illa wus'a Allah ba zai dora maka abin da ba za ka iya ba a'a abin da ya shafe ka kai abin da ya shafe ka wanda abin yana iya tsayuwa a kanka in ba za ka iya ba la Allahu nafsan illa wus'a amma kai in ba za ka iya ba akwai ka waɗanda za su iya sai ka kauce wani yazo yawwa sai ka kauce wani yazo alƙudratu manaɗin taklif akan abin da ya shafi ne kai amma abin da misali akwai alternative akwai wani wanda zai iya bayan kai to baka zuwa ka ce alƙudratu manaɗin taklif la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan ba daidai bane fahamun ghalid jiddan to wannan dai manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya faɗa da haka muna bada wannan shine shawara ta uku shawara ta hudu a gurguje saboda in takaita shine wato shugabannin hizba ya zamanto kamar yadda aka sani a garin kano gari ne wanda kowane irin bangare da ɗa'ifa na musulunci akwai su akwai 'yan ɗariƙa su suka fi yawa ɗariƙa da kowane bangare nake nufi namu ɗariƙoƙinmu gaba ɗaya mu muka fi yawa a kano sannan akwai wahabiya akwai shi'a akwai 'yan ƙalaƙato akwai 'yan ba ruwanmu akwai hadda waɗanda kiristoci da sauransu to amma a ɓangarorin abin da ya shafi musulmai inda hali shugabannin hizba ku guji inhiyazi wa wata aƙida ƙwaya ɗaya inhiyazi wa wata aƙida kamar yadda ka sani akwai waɗanda ba su yadda da aƙidan ka ba da malamanka to karka ce dole za ka farlanta wa mutane abin da kai ka fahimta da malamanka a'a ka yi aiki akan abin da akwai masadir da kuka haɗu ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun haɗu sun wadatar da sauran abin da musulmai suka yadda da shi sun wadatar amma in hiyazi kana ba ya ka dauko littafin wahabiyawa ka farlanta wa mutane ko an sa ka kana dan dariqa ya ka dauko littafin dariqa ka farlanta wa mutane lokacin kana shugaban hisba wannan ba daidai bane kamar yanda malam aminu daurawa muna da kaset ya fito yake cewa lokacin ina tsammanin ko zamanin ganduje ne na shugaban hizba yake cewa ya sa wa mutane wajibi ne duk dan hisba ya haddace littafin kitabu tauhidi na dan abdul wahabi wannan littafin kitabu tauhidi kowa ya san kundin tsatsiban wahabiyanci ne kowa ya san kitabu kundin tsatsiban wahabiyanci ne a nan suke tsotso abin da suke tsotsowa ba mu yadda da kitabu tauhidi ba ba ma ganin sa a wani masdarin addini ayoyi ne da hadisai aka musu mummunan fahimta aka cusa su a littafin to zuwa a ɗauko a ce duk wani ɗan hizba a cikin yan hizban na akwai yan ɗarika akwai yan kaza a ce su haddace kitabu tauhidi wannan bai ba bai yi ba yawwa wannan bai yi ba da aka magana ce guda ɗaya cewan a ɗauko wani littafi a farlanta wa mutane shi wannan ba daidai ba ne wajibi muna nasiha saboda Allah da annabi a kawai a ajiye mutane akan abin da suka yadda da shi ba wani dan ɗariƙan da yadda da kitabun tauhidi ba wani dan shan da yadda da kitabun tauhidi ba wani dan ƙalaƙata ko dan ba ruwanmu da yadda da kitabun tauhidi ku wahabiya ku kuka yadda da shi to ku farlanta wa kanku a lokacin da kuke je a masallatan ku amma a cikin wajen hizba kamar yadda ba zan zo a ce misali an sa dan ɗari ya ce na ɗauko jawahirul ma'ani ko na ɗauko wani jawharatul tauhidi littafin tauhidi ko na ɗauko ruhul adab na shehu ibrahim in ce a dole hadda ce ba dama dama ma jawharatul tauhidi hatta najeriya an yadda da shi tunda ana tafiya ne a kasan mazabi na malikiya aƙida na ash'ariya daga baya ne wasu yan kokuwan aqida suka shigo suke yauta mutane barna to da haka muna ba da shawara kar a yi inhiyazi zuwa ga wani aƙida shawara ta biyar a takaice shine muna kira zuwa ga gwamnatin kano da kuma su shugabannin hizba shine a samar da wata lajina ta malamai wanda wannan lajinan za a ajiye ta ne saboda shawara idan waɗansu abubuwa sun taso irin waɗannan misali wannan abubuwan da suka taso da misali maganan da mai girma gwamna ya yi wasu suke ganin wai ya kausasa wanda bai kausasa ba maganansa daidai ne da waɗanda suke ganin cewan shi malam ya yi daidai ko bai yi daidai ba a gurinsu ala iya halin da ce akwai wasu majalisa na malamai wanda wani abu in ya taso a ƙarƙashin hisba waɗannan malaman za su zauna su bi wannan diddigin maganan su gani su kafin wane ya ce ya sauka ko a ce an samu kaza su fitar da mafita su tattauna a tsakanin su a mazaunin su na malamai da ba samu wannan hayaniyan ba da haka ya kamata idan hizba ta tashi za ta yi wani abu a samar da wani kwamiti na malamai na kowane bangare su tattauna me ake gani to mu gaya wa gwamnati ta yi kaza to waɗannan malaman gwamnati za ta fi jin maganan su da yawun bakin su guda ɗaya na kowane bangare amma kawai mutum ɗaya misali ya ce a nayi kaza nayi kaza dole za a yi ta samun fajuwa a yi ta samun wato Eh, eh, ka ga magana daga baya an zo ana ta tarƙi'i irin wannan to da haka ya kamata a yi gyara mu wannan abin da muka hango kenan in arattu illal islah abin da ni ne din nan da duk wani sauran yan uwa muna son biya kwantar da hankalinku a abu guda daya wallahi gyara muke so ba wai wani manufa wai ko cin mutuncin wani ko hasada akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kai tashi hankali wallahi wai hasada wai hasada akan akan wani abu ina bauchi yana Kano me ne wani hasada kuma saboda Allah da Annabi zan je di yanda nake son gujaran zan je Kano in ce a bani ni di yanda in aka kaddaran hasadan ne ba wani wallahi a wai ko dan wannan wai malamin dariqa a a a a a a a abin nan um, malamin dariqa ne ko malamin wahabiya ba haka bane wallahi tallahi magana ce ta gaskiya muke gaya muku kuma wannan wannan maganganun wallahi talai a duba su kusa haɓe kowa wa murƙau maka ya ku zubi a saniya wallahi ka rike su da ƙarfi ka kuma umarci mutanen ku wahabiyawa su yi aiki da abin da muke ga ku. kun ga nan ban kawo maganar shi tijani ba qala Allah qala rasuluhu sai na haɗa muku da abin da kuka fi gamsuwa da su ibnu taymiya da ibnu al ba wani abin da muke da shi na niyan cin mutuncin wani Allahumma salli ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sallam ba mu da wani niyya ba mu da wani niyya na cin mutuncin wani ko hasada wani Allah ya kiyaye ya zambillahi wannan sharri ne kawai ke fitowa daga bakin ku hasada hasada gugu gaji da kanku ba wani hasada da muke wa wani magana ce ta gaskiya muke faɗa kuma alhamdulillah yanzu gashi shi malamin daura abinda muka faɗa din na cewa abubuwan da aka yi abinda gwamnan ya faɗa cewa ya yi kuskure to shi ma ya tabbatar cewa eh hizba za a iya samun kuskure a cikin su don haka ma aka samar da abin da zai taimaka musu wajen yin training a koya musu yadda ake aiki da kaman masu laifin da sauransu to kun ga wannan abu ne mai kyau maganganunmu ne sun yi amfani masu cewa suna ganin da ba a yi magana ba to gashi maganan ta yi amfani kun ga wannan shine ya kamata daga ƙarshe a ƙara jin maganar da ya faɗa insha Allah tabaraka wa ta'ala shi ne akwai shawarwari da a baya gwamna ya bayar na yadda ita hukumar hizba ke aiwatar da kame a aikin da take dama ai ta san aiki abin da ake so dama a ci gaba da inganta shi kuma insha Allah yanzu za mu ɗauki matakai guda hudu domin a ƙara inganta aikin training din su kansu ma'aikatan dukkan sauran jami'ai da ma'aikatu za ka ana samun irin wannan kurakuran kwanan nan sojoji suka kuskure suka jefa bam suka kone jama'a gaba daya sannan za mu kokari mu kafa makaranta mai suna hisba training school wanda za a dinga yin diploma da nce har da digiri ma akan aikin hisba sannan kuma za mu kara inganta aikin da ta bangaren ilimi ta bangaren kwarewa da za mu legal department za mu ict department wanda za su dinga taimakawa wajen bibiyar abubuwan da suke faruwa da kuma ba da shawarwari sannan kuma da harkar doka da bin doka da oda insha Allah wa zuwa za ta ci da aikin ta dadi bisa dari bisa doka da oda. to alhamdulillah yan uwa ba gashi ba wannan dai ba ita ce maganar da gwamnan yayi ba ba ita ce maganar da gwamnan yayi ba aka ta san masa to gata ta dawo <laughs> gata ta dawo malamin shi ma ya kara maimaitawa <laughs> da yake ita gaskiya ɗaya ce yadda muka gaya muku maganan gwamna ba laifi a ciki kuma bai yi da wani ba da haka masu zuwa suna ta zage-zage wannan tarbiyya ta ku na zagi wa biya Allah ya shirye ku Allah ya kanar da ku mutum kana ba shi karatu kana shiryar da shi kana ce mai Allah ya ce annabi ya ce amma kuma kaga yana zagi kawai saboda baka ce ibnu taymiya ya ce ba baka ce ibnu alqayyim ya ce ba to na ce maka yanzu ibnu taymiya ya ce ibnu alqayyim ya ce hankalin ka ya kwanta tunda annabin ne baka san ji sai an ce maka ibnu taymiya to gashi an gaya maka ibnu taymiya hankalin ya kwanta da haka Allah ya ganar da mu Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين السلام To alhamdulillah yan uwa shawarwari kenan wanda a Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani ya bawa shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano Malam Aminu Ibrahim Daurawa a yayin da Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya koma karagar mulki na aikinsa na shugabancin hukumar Hizba ta Jihar Kano sakamakon sulhuntawa da daidaitawa da suka yi tsakaninsa da shi da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. An ji irin shawarwarin da Sheikh Abdul yi Sani Attijani ya bayar. To Allah Ubangiji ya ba ya karfafi hukumar Hizba ta Jihar Kano kuma dukkanin shawarwarin da malamai suka bayar Allah Ubangiji ya ba hukumar Hizba